Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa sarfili Hashim Gumel. Jiya Asabar sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya amince da karfafa alaka da Japan a daidai lokacin da ake samun sauyin yanayin tsaro a yankin Indo-Pacific yayin da ya gana da ministan harkokin wajen Japan Yoshima Hayashi a gefen taron ji sabon a Liverpool. Rahotanni sun ce babban jami'in diflomasiyya Amurka da takwaransa na kasar Japan sun tattauna kan kokarin da suke yi na ƙara ƙaimi wajen dakile kai har-haren soji a tunkara ci gaban da ƙasar china ke samu a fannin makamashin nukiliya da shirin nukiliyar koriya ta arewa ministocin bisa la'akari da yanayin tsaro da ke ƙara taɓarɓarewa a yankin sun amince da cewa ba makawa sai an ƙara ƙaimi da ƙarfin mayar da martani ga wancan japan da amurka in ji wani jami'in da ya yi wa manema labarai ƙarin haske bayan ganawar ta sirri Firaministan Japan Fumio kashida a ranar Litinin ya gabatar da shirye-shiryen karfafa matsayin tsaron soja na Tokyo. Mutane da dama ne ake fargaba sun mutu bayan da wata guguwa ta kaure da yanayi a daren Juma'a a wasu jihohin Amurka da dama, lamarin da ya haifar da barna mai yawa daga yanayi da aka saba a lokacin bazara. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da gwamnonin jihohi biyar da guguwar ta afkawa da suka hada da arkansas da illinois da kentucky da missouri da kuma tennessee kuma ya amince da dokar ta ɓaci da aka ayyana a kentucky don ba da dama amfani da kudaden tarayya a can biden ya wallafa a shafinsa na twitter jiya asabar cewa an sanar da shi halin da ake ciki kuma ya ce gwamnatinsa tana aiki tare da gwamnonin don tabbatar da cewa sun samu abin da suke bukata yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu da kuma tantance barnar da ta yi. Gwamnan jihar Kentucky Andy bashar ya faɗa a wani taron manema labarai da sanyin safiyar Asabar cewa mutane akalla saba'in ne suka mutu a jiharsa ciki har da wata masana'antar kendir da ke garin Mayfield inda mutane kusan ɗari da goma ke aiki. Ya ce yana sa ran adadin zai karu. jiya asabar dubin dubatar manoman indiya suka watse daga wuraren zanga-zangar da ke wajen babban birnin kasar suka fara komawa gidajensu domin kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi ta tsawon shekara guda da nuna adawa da sauye-sauyen aikin gona da gwamnatin firaministan randara modi ta soki a wani koma baya da ba kasafai aka saba ganin gwamnati ta yi ba manoman sun tarwatsa ɗakunansu na wucin gadi da suka kakkafa a wuraren zanga-zangar da yawa kuma sun fara barin babbar hanyar da ke ringin new delhi inda suka yada zango tun watan nuwamban bara ɗaruruwan manoman sun ɗaga tutoci kalar kore da fari suna raye-raye don birnin nasarar da suka samu a yayin da suke tuka taraktoci da motoci ƙira jef manoma sun ceci dimokuraɗiyya yaƙin neman adalci ne in ji manomi na randara singh Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben ƙasar Libya ta faɗi jiya Asabar cewa ba za ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugabancin ƙasar ba, har sai bayan ta daidaita wasu batutuwan da suka shafi shari'a, inda kusan lokacin gudanar da zaben ke kuratowa. An tsara ranar 24 ga wannan watan na Disamba. Yayin da aka akasarin masu ruwa da tsaki na ƙasar Libya da na kasashen waje ke ci gaba da yin kira ga jama'a da su ci gaba da gudanar da zaben kamar yadda aka tsara 'yan siyasa da manazarta da jami'an diflomasiyya duk a asirce sun ce hakan zai yi wuya a can ma gagarumin jinkiri na iya ƙara barazanar kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a libya duk da cewa zaben da za a gudanar ba tare da bayyananniyar yarjejeniya ba ko ka'idoji ko kuma ta 'yan takarar da suka cancanta Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne, kasuwa. Kasuwa a kasashe ya take. Jama'a assalamu alaikum barkaku da yau barkamu da sake haduwa a shirin kasuwa a kai miki dole shirin da ke zuwa muku da bayanan abubuwan da ke wakana a kasuwanni daban-daban a kasashe masu tasowa. Ah, kuma a yau muna kasuwar habutagi ah, ko kuma kasuwar unguwar yantala ɗaya daga cikin kasuwannin birnin yamai kenan kuma yanzu haka ga nan tare da ɗaya daga cikin masu saide-saide a wannan wuri assalamu alaikum malami ya sunanka sunana usman mm. ina sai da fara nan a kasuwa habutagi mm. To ya yanayin kasuwar yake a halin yanzu? A yanayin kasuwa dai alhamdulillah tunda dai mata suna sayi. Ina ke samun wani fara? Muna dauko a raina a kasuwar katako na ake sai da mana buhuna in mun ɗauko nan ga yantala haɓa ta sai mu gyara mu kasa ya mai sai suwa. Nawa bahu yake? Abin da aka sai da mana buhu arba'in ba biyu. Ka arba'in ba biyu. Mm. tiya ke nawa kenan kuke sayar da ita muna sayar da tiya ɗari da hamsin hamsin wani wuri da sittin mai sai da yawa ake sai da ma da hamsin ana samun kasuwa sosai to wallahi alhamdulillah wani lokacin an yi sa'a ana iya samun sai da buhu guda wani lokaci kuma mutum yana buhu guda dai yana iya maka kwana biyu rana na uku ya kare saboda yan ta kare ta zan kasa kasa na abba a saurin sayi kwarar nan dai kamar yanzu lokacin ta ne akwai ta sosai a kasuwa kenan lallai bana dai mun sami ta da yar dama dama bisa gabara dan gabara ba a yi ta ba da dama zaman bana alhamdulillah dan kwaita ainihi daga ina ake zuwa da ita to ana hitowa da ita daga cikin Niger sannan kuma akwai wadda ake hitowa da ita daga Najeriya sai dai wadda ta Niger din ta yi kyawu menene bambancin hara mai kyau da wadda tafiyar uwarta kyau mai kyau ita ake dafawa a cikin ruwan zahi a sa gishiri su sa eh sai su sa magi sai a dafa a shanya ta bushe sai a sanyo a bugu to mara kyau da ita kuma wata ran ana kamawa dai ne da an sa ga tukunya ba tare da ruwa ba an ka suya ta dura ja ta dauki suya sai a sabke ta to wanda bai soyu ba shi ke kawo matsala ga fara amma inda a gani na kowa zan zuba ga ruwan zahe ya sa gishiri ya dafa ta hi muhimmanci kuma ta hi kyau to ya babu dai wata matsala da ke damun kamar wajen harkokin lallai matsalar mu guda su waɗanda ke sayarwa mana suna zanyan wani abu wanda bai kamata ba saboda wani lokacin suna zan sa ta kwarai da sama sai su sa lala daga ƙasa sai mun sayo mun zo mun zazzage sai mu isko ba wadda ka gani da sama na ba in mun maida kuma abin sai ya zan matsala wani karon suna iya su rage mutum kuɗi wani karon kuma sai a samu dai tangarɗa kaɗan to yaya ana samun dai abin da ake ɗaukar ɗawainiyar iyali da dai har ma watakila a taimaka wa yan ko alhamdulillah in ba dan wara ba ta ɗaukar lokaci ba da taka kare a gaskiya muna samun abin da mun kai dubaru da shi alhamdulillah bai da wani matsala mun gode ma Allah to Allah ya taimaka mun gode har yanzu dai a kasuwar ta habu ta gida ke unguwar tala ga nan da wani mai sai da dabino malami ya sunanka sunana abdul to ya kasuwancin kasuwanci to wallahi babu laihi ana ta jajjirga sannu sannu dai mm, ba matsala saboda ana kokan cewa babu kuɗi yanzu a hannun mutane kai wallahi akwai rashin kuɗi gaskiya sisi bidillahi dan yanzu in ka sai da makilo goma ma ka huta babu laifi dai aka ci kilo goma a wuni a wuni eh yau nawa ake sai da kilo to ana sai da shi ɗari da ashirin dai ɗari da ashirin ake sai da shi eh to ina kuke samo da binan nan to wallahi muna samo shi na can wajen habbeni babbar kasuwar shi eh, eh. babbar kasuwa kenan eh babbar kasuwa to yaya bambancin dabino saboda ina ganin kamar kala-kala ne dabinon nan ko to wallahi akwai sikire akwai targal hmm. eh akwai sikire akwai targal menene ke bambanta su to wannan wannan baki ne shi kuma targal wari ne shi yasa ake bambanta su kamar ga can kana gani wani yahi wani daɗi kenan eh kamar ba wai daɗi ya haya ba wanga ya baki wanda aka ce masu kare ya zaki shi kuma wancan zaki ya bai da kwarai to Allah taimaka nan kuma gani nan na shigo wurin masu kayan miya dukkan su dai a kasuwar gi wato kasuwar unguwar yantala malami salamu alaikum ya sunanka wa alaikum salam sunana isaka sime sime sime ne kake sayarwa su farnuwa tanka romaji yaji da gishiri yaya yanayin kasuwa to kasuwa sai lokaci alhamdulillah ba komai kadan kadan ne kasuwa lokacin ci ba samun ciniki a ah, gwargwaron hali ana samun gwargwaron hali ba alaihi hmm. eh ana samun gwargwadon hali muna ji mutane suna korafin cewa kamar kayan miya sun yi tsada kuma a wani lokacin da babu kudi a hannun mutane a wannan shi gaskiya ne yanzu ka sun yi tsada yanzu ka ba na miya ɗaya ba duk kaya yanzu sun yi tsada gaskiya komi ya ƙara kudi mm. komi ka zo sayuwar kasar shi yanzu ya linka kudi. mai lalle ka sun yi tsada zuwa kamar da ba to a iya sanin ku menene ya janyo tsadar farashi abubuwa a kasuwanni a to wannan mu ba mu ya gane paske mu ana kawa na nan ga muna sai waɗanda ga zuwa suna ɗaukuwa da ƙasashen waje suna kawa suna gaba misali ba musayan ko ce irin matsala ce ba gaskiya muna ɗauka na nan gare su tunda mu ba mu ta ƙasashen waje mu ɗauko musayan da abin yake ba shi yasa wato kana nufin kenan da yawa daga cikin abubuwan da ake sayarwa daga waje ake shigowa da su sai dai guda guda ne ake samu na nan ga amma wasu duka ana hitowa da su da kasashen waje ne ake kasu yanzu misali a wani ana samun cinikin nawa a to wannan dada kuma <laughs> shi da wannan to gwargwaron hali ne ana samun ne baki abin da Allah ya hukunta a samu eh shi ne ake samu eh. babu wata damuwa kamar wani abin da kuke ganin yana mai da hannun agogo baya wajen harkokin kasuwanci na yau a mu dama guda ce da ka sun kai tsara shine kawai dama a yan ka sun kai tsara babu wata riba mai shigowa gaske kana sai san mutum abu da alha yau ka kuma ka mai karin kuɗi ka gani kenan gobe ba zai komo wajen ka ba sai dai in ya buga cikin kasuwa ga abin na haka nan nasa Allah ya dawo yasa yan kasuwanci na bunƙasa komi yana ci gaba amma in babu kasuwanci babu ci gaba idan dai ana taimaka ma kananan yan kasuwa su ma suna samu su aure daga cikin su wata rana sai a samu mayya amma ya ana kwana mai sa kanana suna yi kasa kullum ka gani babu ci gaba kenan eh muna so a zan tallafa ma yan kasuwa suna samu suna ci gaba saboda sai da kasuwanci na kasa ga ta gaba to Allah taimaka ganin tare da wani malami salamu alaikum wa alaikum salam yaya sunanka sunana usman usman me kake sayarwa nan tsire nake sai da tsire eh. na shanu ko na raguna ko na waki a ah, na shanu dai na'am to ya harkokin suke ta yau yau wallahi alhamdulillah da dama insha Allah mm, kasuwa ba matsala na samun ciniki a ba matsala insha Allah da dama insha Allah eh, misali kamar eh, nawa kake kamar rago ko awaki nawa kake yanka wanda kuma ah. kake gasha a wuni ah, yanzu kilo kilo na nake duka a ah, kilo kilo kai eh. zuwa kake kai sari ka zo ka gasa eh insha Allah na'am lalle sha Allah saruwa nake ce ina sai da Allah. ba mu labarin yadda kasuwancin ke tafiya a gaskiya kan wallahi gaskiya a cikin yanayin rashin kuɗi dan dai gaskiya ce nikin wallahi dai ba ce kiyo gaskiya dai sai dai alhamdulillah a ce an gode ma Allah amma dai dama insha Allah misali a nawa ake iya yi a wuni a to ya danganta ya dai kamata wata ran kada ake jika 20 ko 15 ko goma wata ran kuma jika biyar din masu gagari ka insha Allah wallahi. idan kuma lokacin da kasuwa take jaza sosai ne kamar nawa kake ganin za a samu a wuri insha Allah ga ini ai mutum na jaka 20 30 inda yana yi inda ka alkalin din an ka an saba da kai an san a sai gari ka sosai sosai insha Allah iyaka ana samun dai abin da za a dauki nauyin iyali gaskiya shi ke biya wasu bukatu insha Allah haka hmm. to yanzu menene damuwar ku ku masu sai da nama to wala muka zama mu dai masu sai da nama abin ne maka so Allah cira ta mana kasuwar ga ta daga saboda a dan samun cinikin nan wallahi harkar ta ta ya insha Allah babu wasu matsaloli da kuke ganin suna toye harkokin kasuwancin nan naku a ni gaskiya ban san su ba gaskiya insha Allah ba matsalolin kuma insha Allah yaya farashin dabbobi yake a kasuwanni to farashin dabbobi a kasuwanni ba mu ne ka za sayan dabbobi mu bakin mu ɗan an kawo nama kasuwa mu zai mu sayi masu zuwa sayan dabbobi daban na mu kuma daban mu masu zuwa ma'auna gare su daban na insha Allah nawa kuke sayan kilon ɗanyen nama kilon ɗanyen nama a sai sai cika uku Malam Usman to Allah ya taimaka. Amin amin amin Allah na gode. To masu raro nan za mu dakatar da wannan shiri na kasuwa a kai muke dole shirin da ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki ni Sule bar ma da gabatar da shirin muke ce da ku Allah ba mu alherin sa. Salamu alaikum. Kasuwa a kai muke dole. Kasuwa Kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu. ciko mana Kasuwa kasuwa. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Yanwa a cikin Kristi barkanmu da warhaka. sunana reverend fada nuhu bala wanda yake mataimakin jami'in ecclesia katolika dole a ce kowane ɗan adam akwai salama a cikin zuciyar shi idan muka duba mu najeriya a yau akwai tashin tashin na rashin tsaro a tattaruwa abubuwan da suke faruwa za mu gane da cewa akwai rashin salama na farko idan akwai salama a cikin zukatanmu za a iya samun salama a cikin gidajenmu idan akwai salama a cikin gidajenmu da iyalanmu za a iya samun salama a cikin kabilu a cikin addinai daban-daban da muke da su a najeriya bari mu baku misalin na yaren Hibraniyanci Shalom Aleikem wato salama ta kasance gare ku. Haka addinin Kiristoci ya kwan lokacin da Yesu ya dawo ya ce musu salama alaikum. ‘Yan uwana da kuma abokan hudata musulmi na dukkan faɗin duniya da cewa su ma sun tabbata yadda inda ma za su shiga gidan mutum sai sun ce menene salamu alaikum. Wato bari salaman nan ta kasance ta da ku. Kuma akwai ‘yan salama a cikin gidan sai su amsa su ce menene salama kuma a gari. gare ku kamar yadda aka bayyana mana a bishara ta wani Matthew sura biyar aya tara ya ce albarka ta tabbata ga masu kulla zumunci domin za a ce da su ‘ya'yan Allah. Wato mutum shi kadai ba zai iya kulla zumunci ba sai akwai dangantaka tsakanin shi da wani. Ba wanda zai iya zauna a duniya shi kadai ya kulla zumunci. A cikin rashin tsaron nan abin da muke nema ko kuma muke bukata shine dangantaka. Dangantaka tsakanin musulmi da Krista. Bari Ubangiji Allah wanda yake ba da salama ya aiko da salamarsa a tsakaninmu yadda za mu yi zaman lafiya da juna cikin ƙauna da kuma ba da girma ga Ubangiji Allah maɗaukakin sarki Ubangiji Allah ya albarkace mu. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Najeriya ta shiga sahun kasashen da suka karbi allurar rigakafin cutar corona nau'in AstraZeneca inda tuni shugaba Buhari da wasu gwamnonin kasar suka karbi allurar. A yau za mu tattauna ne kan irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan al'ummar kasar game da rigakafin. Tare da ni a cikin shirin kiran akwai babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta najeriya kazalika shine babban likitan alhazai na najeriya wato dr ibrahim kana dakta barka da wannan lokaci dakta ta yaya kuke wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona yadda kika yi bayani akan cewa sanda ainihin rigakafin suka isa najeriya bayan ga cewa ainihin gidajen jaridu da kuma wasu social media mun tabbata labarai a kwantar da jama'a game da wannan rigakafin shi yasa ma muka tabbatar cewa ainihin shi shugaban kasa baki ɗaya kenan watan ah, shugaban Muhammadu Buhari da shi aka fara wannan rigakafin bayan haka nan kuma aka yi sakataren gwamnatin tarayya baki ɗaya da sauran manyan-manyan 'yan siyasa na Najeriya wato shugabannin mu kenan ma'ana idan jama'a sun ga cewa ainihin su manya wato shugabanni sun je sun anshi wannan rigakafin to lalle ya nuna akan cewa wani rigakafin ba matsala ana kuma kira ga jama'a kowa ma kada ya tsorata kada hankalin kowa ya tashi ya je ya ɗauki wannan rigakafin na farko kenan na biyu idan mutum bai da lafiya ina zai je asibiti wa zai gani likita idan likita bai da lafiya wa zai gani likita amma duk da haka gwamnati ta ce likitoci su za fara ba wannan rigakafin shi yasa duk wani likita da wani ma'aikacin kiwon lafiya a Najeriya wato nurses da pharmacists da makamantan su ma gwamnati ta ba su wani rigakafin kyauta kowa da kowa ana nan ana kan rigakafin ne daga Abuja har zuwa duk jihohi a kasar nan a jihohi na Najeriya gaba ki daya saboda haka abu ne wanda dole da mu da ku 'yan jarida dole dole mu taimaka mu faɗakar da jama'a game da wannan ainihin a rigakafin akan cewa babu wata matsala kullum muna karanta a social media rubuce-rubuce da jita-jita da mutane suke yi akan cewa wannan kasan ba sa yin rigakafin rigakafin na ya kashe mutane wannan zance ne da ba ta da tasiri a bari ma in ta ba da wani misali guda ruwa da muke sha nan ita kanta tana da illa jikin mutum paracetamol da muke sha kullum na ciwon jiki tana da illa jikin mutum duk wani rigakafi da ake mana tun da can su ma suna da illolin sa jikin mutum saboda haka ita kanta corona coronavirus dole ne a ce ita ma tana tafiye da ainihin nata illoli za ta za ta biyo baya amma duk illoli kafin magani mu a kimance kafin mu saki magani a farawa jama'a amfani da ita sai an tantance an tabbata kan cewa wannan illoli za su biyo baya ba za su yi illa yadda zai kawo ga mutuwa a da har zai ta da jama'a hankali ba saboda haka dole ne mu ci gaba da a wa jama'a bayani akan cewa su kwanta da hankalin su. ni ma kai na ina ma shiri kenan in je ni ma a jami'in wannan rigakafin ina ma da gwamnati ta yarda a jawa wa iyali na ma amma iyalai na ba ma'aikatan kiwon lafiya ba ne aka ce a fara da mutu na a tabbatar akan cewa eh kowa da cewa mu fitan kiwon lafiya da shugabanni su dawo na rigakafin amma nan gaba kaɗan idan a kai ga iyali ni ma iyalai na insha Allahu dukkan su kowa zai ji mun iya mai amai wannan rigakafin mutane da yawa saboda ni na yi hira da jama'a wasu suna nuna cewa idan ma har za ka yi cutar ka warke to menene sai an yi maka rigakafin tunda ana warkewa wasu sun nuna min cewa ai a Najeriya ma cutar bata riga da ta zama a annoba ba dan me za a karɓa rigakafin har yanzu mutane ba su fahimci wannan rigakafin ba shin akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na wayar da kan jama'a da faɗakar da jama'a don su fito su yi wannan rigakafin? Eh, kwarai da gaske na farko shi sa muka ce yanzu haka ma'aikatan mu kullum suna gidajen rediyo gidajen talabijin kuma ana rubuce-rubuce a jaridu akan cewa jama'a su amince akan wannan rigakafin bayan haka akwai takardu da da aka bubbuga da kuma social media da ake ta rubutawa ake bazawa a Najeriya baki daya duk inda mutum shiga yanzu ga akwai rubuce-rubuce da ma'aikatan mu muka yi kuma muna kan yi kuma za mu ci gaba da yi mu ƙara tabbatar cewa jama'a sun gane muhimmancin wannan rigakafin ba abin da za mu iya fiye da ya wuce wannan me ya wuce kuma bayan da jama'a da ya kai ga cewa ainihin shugaban ƙasa shi da kanshi Allah yana cewa kowa ya bi shugabannin shi to shugaban ƙasa shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ji haɗa wannan rigakafin me zai sa jama'a da mu muka zaɓe shi mun amince kan cewa shi ne shugabanmu da ba za mu je me ya wuce wannan kuma saboda haka ni a tunanina dole ne mutane su yi tunanin akan cewa rigakafi na da kyau ko bai da kyau a'a ba amma an wuce wannan an wuce wannan sai wani naka ya rasu da ainihin ciwon coronavirus shi ne mutum da ga mahimmancin wannan abin nan shi yasa kuma muka kawo wanda ma da wanda suka kamu da corona da wanda suka warke da wanda ma ba su kamu ba aka masu wannan rigakafin muna kawo sa tv su ma suna ba da labarai yadda abubuwan nasu yake idan muka lura ko jiya ina talabijin an nuna wasu 'yan jaridu wanda su ma an je wata 'yan uwanki kina abokan aikin ki su ma an je an musu wani rigakafin me kawo ga haka su ainihin masu watsa labaran su ma su yi a musu rigakafin jama'a su gani akan cewa hatta ma 'yan jarida su ma ana musu wani rigakafin kuma me suka ce sun ce rubuce-rubucen sun ce ba abin da ya dame su lafiya kalau kamar ma an musu allura ne da suka saba yi kullum saboda haka mu za mu ci gaba da kira ga al'umma da duk wani ɗan Najeriya duk inda yake rigakafin nan a yanzu ma ba ma zama samun ainihin rigakafin nan ba tukuna za su cigaba shigowa idan suka ci da shigowa muna kira ga jama'a jama'a su daina jin tsoro kada ma wani tare hankalin shi ba abin da rigakafin nan zai mishi insha Allah muna kuma fata duk wani illoli da zai biyo baya Allah ya kama da saukin ta wannan tana ma duk wani matakai da ake gwamnati mun dau matakai daga cewa idan ma mutum ya samu illa da wani rigakafin akwai matakan da za mu dauka za mu yi komai da komai to haka ni ma ina kira ga jama'a da kowa ya kwata da hankalin shi kowa ya kwata da hankalin shi ya ɗau wani rigakafi. Wato rahotanni sun nuna cewa wasu ƙasashe sun dakatar ma da bada allurar rigakafin ita nau'in wannan AstraZeneca kamar su Faransa da sauransu. Likita me zaka ce wa 'yan Najeriya game da sahihancin ita wannan allurar? eh kwarai da faransa da norway da wasu makama da wasu kasashen turai sun dakatar da ainihin eh, wani rigakafin musamman ma na astrazeneca abin da ya faru shine jama'a su gane yanzu ba lokaci ne na irin ah, tatsuniya ko awa jama'a karya ba kwarai sun dakatar me ya kawo da suka dakatar me ya kawo da suka dakatar abin da ya faru shine ainihin akwai batin na wannan vaccine din wato wannan rigakafin da aka kirkiro aka kai kasashen su to su ne wannan batin suke da matsala ba wai ainihin rigakafin ne ita kanta ke da matsala ba a'a ita wannan batin bari mu bada misali yau kamfanin dangote ana yin siga kamfanin dangote ana yin siminti yana iya yiwuwa kamfanin su na obajana sai zama ta cewa sun kirkiro ka buhunan siminti dubu ɗari sai aka ɗauke su a kai jiya sokoto zamfara da kebbi sai aka lura ta cewa la ai wannan wannan bacin nan da aka yi su na wannan simintin ba su da kyau sai kaga za ta dakatar da amfani da su kenan amma kuma yana iya yiwuwa simintin da aka dangote aka producer ɗinsa a misali a benue ko a wani kamfanin su daban da ke ogun har ba su da wani matsala. to shine irin namu kenan a Najeriya yanzu eh an amince akan cewa su ma kamfanin AstraZeneca su ce eh sun amince akan cewa eh ana samun wannan matsala amma ba wai ainihin rigakafin ce ke da matsala ba a'a lokacin yanayin producing din watan kirkiro ainihin wani rigakafin ne a wannan lokacin wanda aka yi wani kasashen su adda matsala shi sa aka dakatar yanzu ko dakatarwa ma da aka yi yanzu a yanzu ana rara kan bincike a me ya faru a kamfanin lokacin ake wannan production din amma mu Najeriya ina tabbatarwa 'yan Najeriya mu rigakafin na kawo mana Najeriya ba ta ma da alaka da wannan ba ma guri guda a kai producing ɗansu ba saboda da ba mu da matsala mutane su kwanta da hankalin su wannan labari ne daga can kuma Allah ya tsaye da wannan abin a can ɗan. To amin likita amma mutane na ganin kamar ana so ma a tilasta musu yin wannan rigakafin ne shin ya zama dole ne kowane ɗan Najeriya su ya karɓi wannan rigakafin? a to dama tun da ake polio an taba sa wani dole jiya rigakafin ne ana yellow fever an sa wani jiya rigakafin ne dole lokacin da ake jama'a suke mutuwa da ciwon a sankarau wata meningitis kenan an je gwamnatin mun siyo wani rigakafin mun kawo musamman ma a arewacin najeriya mun taba tilasta wani je rigakafin ne ai mai rigakafi ba ba ba dole ciki hmm. sai in kana so mu mu ma'aikatan asibiti mu ne za mu ce a ya kamata ka je ka yi idan misali yanzu rigakafin a ciwon sankara wato meningitis da kullum jama'a suna mutuwa yanzu dai muna wata uku kenan Allah ya kiyaye an fara zafi kenan yanzu to yanzu ne ma ainihin ma lokacin ciwon a sankarau to shi sa mu ma yanzu muke wannan rigakafin mun tilasta wani ne ba wanda aka tilasta shi ya je rigakafi amma idan mutum ya yi ya taimaka kan shi ya kuma taimaka al'umma saboda idan ya tafiye da wannan kwayan cutan kwayan cutan nan ba za ta mai komai ba kuma zai taimaka akan cewa ba zai ma iya yaɗa da mai cutar sosai sosai ba don haka ya ce ma coronavirus ba cewa muke dole sai mutum ya je wannan rigakafin ba amma abin da muke gudu shine idan cutar idan cutar ta kama mutum ya mutu kuma fa kaga mu ba mu yi aikin ba kenan ina amfanin gwamnati shi sa gwamnati take a ga rigakafi nan a je a yi amma ba ce dole ba ba inda aka ce dole. Ta masha Allah masu sauraron mu duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. To a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Dr. Ibrahim Kana. sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya masu iya magana dai suka ce wai rigakafi ya fi magani wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta boa africa akan mita 200.5 mai ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya.